بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ان شاء الله تعالى يا يفعل قلبي كراتي من لتافع المقدمة العزية للجماعة الأزهرية يمنكو أبو الحسن علي المالكي الشاذلي رحمه الله تعالى يا كي يدفع رديب يقبيتي ngayi ma wabe gutuwa bai idan ba ko bayani ne tunci kwanan ngayi rukuni mini rukuni je musulunci Alhaju ya fiye ajiyar wani rukuni ya farko na ibazati wani ngayi ihramu igaga da rukuni ya ibaci ngayi a tawafu manga a tawafu sunanu وله واجبات وسنن ومستحبات توافي نوليدا انا rukuni wiwamini rukuni yetu hajo walahu wajibat umaibe wajibiji energy paka watsaye bayan kibo e baji jita wafi wana wa sunanun uke de sunnaji wa mustahabbat umade mustahabiji falwajibatu sittu ina shi wajibin tawafi da yi gutsari assalamatu min alhadasi wal khabas assalamatu ezulu da aminci min alhadasi ke cika na tiya na kakwaci ugwana wal khabasi laba na kakwaci ko tufuwa na wa waji tawafi a tiya bai shi ka yin hadasi garbe ya khabasi ya hadasi na ji tiya na kawana ya habasi na ji laba na kawana ko idiyan irama wani wasaturul aura a ti gaga ewa gawa be gawa ji tawafi wala ya vuwa yauso ayyaka ya vuwa wajalul baiti an yasarihi aka ta kaba la da kafayen wafi omu wagai makaba keji kabu na kiwo wafi buyawai watawa sabatu ashwat wafi ma wude shautu gutuwa ba ke keji gutuwa ba dakhila almasjid niya masalacin wani masalaci ga tuma ka ba to ni masalaci a cara bai ji tawafin da ta can ni masalaci bo wajin wa khuruju jami'il badan an ilbait na kan kwace wa kwata walau tuyaniya ta ta ka ba gaggadaniya ka ga waje tawafi gembowa da yawon amma wani a yi niyan masalacin latiya masalacin bugu ka bayi kayan masalaci kayan a tu masalaci tu gwa kaba ba ba ndoro ga shi yau mini masalacin ganjina wai kiyon kaba kuri a shaga masalaci makaba gobe galan ga wadan niyan masalacin amma na ka kwace wa kwata ga hatiya niyan ka ta kaba nan ga gadan niyan ba wa gidan bu wacce fe mu gobe mini wajibi shi tawafi gai wa salatu rak'atayn aqibahu waji salla raka guba aqibahu mana aqiba tawaf wa ga tawafi gumina wa masnunatuhu energy sunna je tawafina khamsun wa yagutu al-mashyu ezada e wogai di tawafe da wada sai mata ba gaba wa taqbilu al-hajar al-aswad bi fi ataga wala mi ke ta ku jikobo ami ke ta ku jiko bi fihi bi mi sun yawa yi fi shawt al-awwal e ba ya zai farko in qadara abike ungaye jina bugo ku ye ja ke ga yawa alugwa ga da lamiti goma ku ya jana Allah man ce gani rukunin liyamani fi awali shaut a taga ezayen farkon ne gaiwa ga walagoto da na na yi ga a rukunin liyamani na الركن اليماني أو Allah الله أكبر أما بعد الأسود kami son a yi lati ugbo a ebe ekun ló zàwọn gíṣẹ́ ohun àgbàlagbàgbà lówó lọ́dí kí hàn wọ́n náà ti wọ́n gbàgbàgbà lówó láti wọ́n tí ó lágbà amma ji sewa abuwa mi biya a diga sewa abubuwa wadda wula ake misu yawai manga wadda ahu addu'a ke da wani na yi wagon musulmi na allah hatuwa addu'a ma bayi a kawa abaghị akawa amma waje dokun bi alkhairi jawaye bai yankui ba duwa ya ci tace ba duwa ya yi wa musulmi ji amma ga iyaka duwa danan aba amma waje dokun ya rabba na tina fi duniya hasana wa filakhirata hasana wa kina azaba na rinole wayan doro kuma ne su kutan rabe ije tun rabe bolo-bolo kiyamai tun bai azaba ne wani alkhairi da tun yi kwaso fi bo wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam a ce aga a salatu jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iwa e gan wabe biyoyi lokaci na ogeji tawafu na ɗin ne aduwa na je wabe biyoyi na ji a salatu ya nabi والرمل للرجال في الأشوات الثلاثة الأولى أتاقى إيوا إتشي للرجال يزا باجيجي باجيجا شتي في الأشوات الثلاثة الأولى إي بازن زغوتاين فرقو mini zan su gutuwa ba gutayen farkon na ya ci washe bu iban magu bayan ka ba fi tawafil kudum abe kiwa be gan waji tawafil kudum na tawafi ko bai in za loka ba ga da makawaro caji tawafi nan a ci shebu wa huwa fawqa almashi man ce ji fasara ramlu ga ramlu mutatiye zada wadu dunal jar'i umada zume ya cibe. bogo ga yo ramlu mujin zada maji ya ci wude da tata ce ga da yan zada be echishi wa mustahabbatuhu kathira energy mustahabi ujina dokun minha min ubo tarkul kathiri min qira'ati alquran agwate gagba qur'anu danyima unda mne energy wabi onina bi mana dokun bi aduwe akan ƙur'anu ba a ga gagama watar kulkalami agalugwa wa in sha da shir ani kolugwa kan yi wangi na musulunci na manga wajen kiwu a ta yabi kanga addu'a ga waje yau wa tarku shurbil ma'i a tsara wa da tawafi agwate nufin ilale atoshin sai kore wani wo wali yuksiri garibu mina tawaf wali yuksiri garibu mina tawaf zai ga igana ndokumeki yan tawafi wali yuksiri garibu mina tawaf wani ga waje makata nan waga fe zai da ajo lotu umura loji ko etu aji loji na ji kokari fondoro waje tawafi waje wọ́n yìí jẹ́ àwọn ọ̀sùnmọ́sálà ń dóòrò jẹ́ tọ̀wáfi jù dá tọ̀wáfi kùdú mọ̀jú kó yẹ òmùra kwẹ́ ìfàdọ̀ wàbọ̀ ó ṣe máa a'a sai document tawafi shi zuni waye jo a'a sallan doro yo lajibelozu yo da bana fa fi haqqihi min ar-ruku'i ngai bona tawafi na wa document ji juni na nge ga yawe nge daraja ga yawe na wa fejin lobe shi no ebo na albarka ya wa maguji famu sokote yana wa lawa ci e e e ya debe nan fi buna tun farkon nan wata yana wala fe je gori sokoci be fun yawa nan ko fe tawu sokoci be fun yawa nan ko fe ba sokoci be jin yawa nan wa yustahabbu liman jalasa fil masjid e wa be zandoro na ga fedu shi masallaci wannan an yatawajjaha ila al-kahba wula yi wuce wuka ta yi kaba wuga fedu shi matsalacin kaba wa je yau ibi na alkibla wa wato watu kira a annabu na wa gbaka tuna wa talbiyatu fihi a shaga da talbiya ji annabu faga waga na ya wujan rama re a'a wujan rama eh, talbiyatu fi labbaika lahumma labbaika annabu na wafe ganwa beke ke waga fi da shi babu masalacin ka ba wani wadai dokun bai ha idan mai da an kaliji na idokun bai aduwa alkhairi ji a to wa tukrarul qira'a ne ga tawafi mai ba zai biyo annaka tumbavu wa talbiyatu ya labaika allahumma labaika na wajin ga da tawafi na fi bi mana fi tawaf o mini dai na jahannavu ba tawafi na gata mai tuba kin da a ta na to labbaika Allahumma labbaika wadai da kun da addu'a ga da tawafi wani ma ya ci gaba yi gani bai rukuni ya gurin gai a rukunu tsali rukuni ya ta ci ga farko yi al'iram ya ba ci a tawafin ya ta ci a sa'ayu bai na safa wal marwa ezan gada ya fati safa gada bai fati marwai man guyi saba'atu ashwat e zan su gutu ba cha guyo Yadda bi safa e waga alaji ucha gani be patiyan safa wa yahtimu bil marwa wa mufshumi be patiyan marwe wa ya'uddu al bad'a shawtan wal raj'ata shawtan acha ga wa ya'uddu al bad'a shawtan albad'a cica wula-wula waga na daga sofo da marwa wade zanzuni warraj'ata shautun waga ke yana daga marwa da shi sofa bai wuce na wade ni? an ni gawa damu zugutowa ba wuji waga na daga sofo da marwa wace ke yana marwa shi sofa kan ga wade zuniya a'a kendo na dai mawuci kwando ci na na fahimta wucin amma man sun mutu na lamari da ta a'a adena lauga daga sofo marwa ji sofa kan ga wade zuni wani amma man ji na ta ina tiye ga na gada na wala yasihu illa bi taqaddumin illa bi taqaddumi tawafin ga wala ya yasihu etun nye musulmi atagwa nga etun ya sayo illa bi taqaddumi tawafin sai waga ga tawafi jibe zo kanga wa de dama lo bai wa da safa bai marwa kanga wa da zan wuce amma cha bi sayi tun wala di tawafi manga mutazwa ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا وما يشترط يا أن يكون الطواف واجبا نا طواف غاجكينا واجبنا ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا الله أكبر ato tawafinan gulu shi zo kafi waje asayu na manga tawafi wuce wuce sharatu ya ga sai wai tawafi wajibi a ke tawafin ifada na kawai tawafi na fila wajen wadda jikiwo wadda zai sofa bi marwayo tawafi irin doro na wabe bayina sofa bi marwe zadau ugbo zumawo ga lalle lalle ga ifada jiki ha wa da zan safa mai marwa wa fi salat amaiwa fihi e ba da yasa ya shirutu salat sharati na ja zo to ya sallaye lilijina be na jibiuna su waga be ga wa da zan yasa na gaira listikbal amma ban be ejewal qibla bane ya zada wuce iya yi jawala kibla lokacin da gaida zana wala ga su ga jawala da wuce man sashara ti ke lili ne wa ga wade kafi waje sallah na wa bai waje sayu da lili gaira listikbal amma ban to na ke su soya amma mini da ya yi jawala kibla wani wuce ga ajiye su walmuksu ala safa walmarwa a shagaiwa ga musulmi kiwu ta fatin safa bai marwe digbaro ta ti ugbo kagbaro a yadda ya fedu ta ti ugbo wadda awa alayi ma ofe obado ta ti fati safa bai marwe fati jayewa na ji a dabakin nan kawai sha ba ogiyo amma alamadai fati da mutu gwani amma wujina tsoho na wange a ni ba buwa wani lewa la yabo wani walaisa fi zalika haddun man ga iyaka dabare walaisa fi zalika haddun ga iyaka dana ya duwa ba aba ya duwa doro su kwafa wa alkhairi na wadai ba kutama ga bukata ijeoji da ya gboro ke efa eh, onju kwa inkiya ama jini ma onju kwa inkiya ama lugu ama gani ma ize tuke gilada ya boro fe ba keni ma onju kwa lugu ma wali yadhar mimma yaf'aluhu ba'duhum min aljar'i manga zelotu ya sayu lojina وليحذرهم فمنهم مما يفعله بعضهم دين زند شجيجي من الجري يتشبنا من الصفا دغ الصفونا الى المروه لو مروه اتشا يا جافيو بيو ادازا مانغا غجاشما etun yo yin ابين ji اتو يجا jijina na ngalama na daga ga wahum aljahala zai je bici muci na jahili jayo mu da wace daga safa sai marwa wake wace daga marwa sai safa gajin dama e bica a a man ga ina wa gaje ba san da wuce wannan dana wa inna ma yusri'ur rajulu idza e, ba gide mudiye be zaidun al ma gan atun zage dan zage da sun can da nuda ya dayu na bainal mi'lain al-akhdarain gada ya mi'ilaini al-adarain le fitila wunci wa ce fitiwale dofa dofa ce ga yau wa wanzan lo daga wa liwe wa tumbaga wadabagi a ga izan wuyi kpankpan ke je wa liwe da wuce jo green light fiti owo ezawo pata ato jiye bai zai ba ga dazan do dai wai ube na ma walau ramala fi la fi ajza'u wa be ga wada sun sofa be marwe wacce sheci inje ci wo biya e ci biya terbe gi e ci she daga safo lo marwa marwa lo safa e lo beji be ne wai zan zuguta ba wuce e ci wa sheda bo manga aji za a huwa ku kiyawe bi mana iza dawa wuce age endo lawa towa wa kada a wa kada law lam yarmal bil kulliya amma wajiga watu bibi cilo dai ma ne wa kada asaa ci china oshe da bata matuwa ga oshe ce da ba na fe dinye fe she ci atun ya in ga wajen giya wajen giya wa kaza law lam yarmul ashaga kawai ke shecha bil kulliya bayni ba wa ke jingiya Allah akbar so ya kokari a sa abokin ya ga na shaga wajen mm, wajen gya sai manya da rukuniyar enichi ngai alwuku fi arafa kipegi fatin arafa manga alwukufu bi arafata sa'atan min lailatin nahari ezo tugi filin arafa sa'atan lokacin ni mintin ni awanni min lailatin nahari ba ko ya shiya ya zo misali wake sun aji layyaji rukuni wa minitun hajjo wadda lokaci ka ba tattaci ewa guda moto ba laudan wuli da wugibo kawai yawa ni minti ni minti guwo alhaju arafa a shiga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal fura raqiban afdal wa ma be gawa te gifi fili arafa man ga tiye tuce unge ga illa an yakuna dabati udrum sai dai dabba na wato bi ajina wa ibe uzuri wa ibe zondoci na wadi gbaro tati ubo wana bici ugumya uwa ma ngi kini wolo pa to manga to biya wucin cin wadi gbaro tati ya bici guba bawo manga wal kiyamu afdalu min al julus a aga gbaro na ya na wuje ga ya dufe dimbarogi fili harfu gege du nawa feshi fili harfu nan wala ya ga gafe duma illa li ta'abin sai dai wa gabe abu amma ka kawai wawo wa fedu man ga wajen gya amma wani tun waje waya mai na gya gana nga mai yadda an kali olo walukufu na haran a caga gbaro da higiri ma'al imani ba gani bai liman na shi zaye masalacin rafa wani mazidun namira wajibin wajibu yau yujibaru bidam iza wuza an doro gagbaro din na lugwa shi gikini bai liman yi wuya kabo liman wuce ko na sha zo sallah ya masalacin ya fili ya rufa wani wato ba wani liman na da ta ce ya bayan fili bai gina ya bana ciwon fili ba ba wanda da inda filin wuce lo abai masalata da facina to man ga wal wukufu na hara ma limami yi gidi na wajibo gani be limani na wajibi yo babu ya ji zuru bai lasari ya kukuke ba za kuke ba ya ci gada do yujibaru bidam zanna a wugula ege ujuya ulada ya etiyan etule fe nanu lona idza tarakahu bi ma'ana idza taraka al-wukuf nahara malima abe kire kawo din baro gi bai gidi bai, liman yana je sallah na yana man ga faslu fasali dana na bazaye tiya al-umra umra na al-umratu sunnatun fil umri marra umra sunnu rayuwa zawangiyo zoni ajin wajibi rayuwa za wangyo ishele za wangyo diuji zoni wa arkanu ha rukuni je umrama, ma wi arkanu hajj kendo de rukuni aji nan a tare umra ma adal wukuf amma bambe gbarodi bambe gbarodi bi ma'ana bambe fili arafai wanda mini ya etunje ya kiwo etunje ya umra ba eze lo umra dishi gawa lo fili arafa da nigbaro giba wanda tun ba wajen fahimta ku amma yana jiga rukuni a yau ke iramu jina tawafi jin ya yin sayu da sofai rukuni da ajiguni wọn ba da bu ba ta wajen umaru sai dai baro din arafa wanda ba mai bakatun ba ne rukuniyan cin ne rukuniyan ajiyar wani wala miƙatan ajiyu da miƙati guba makaniyun adiyana wawa miƙatul hajji illa fi haƙi man huwa bi makka ga miƙat da na ji ajiye da na hutsun ya zaɓe tun haji wado da di iramina da na wuce gato zaje umura na lo zandoro ga da ya kwaji wuce ji lo makana da na wuce gaban walaniyo illa fi haƙi mawa bi maka sai dai zai gada maka na fa'inahu yurimu min alhil uyaji ira muje daga filio ngayi da na naji harami na ga tiya filiya harami ke masallaci ta ne mana masallaci mun cin gore mu ya zo mini harami maka ba mun ci ba da laniyo ci be jiki yo umara mun mi wa ba wal'adol ina ge ganin ayyuri ma minal jirana wadda ji ira mai dalani ya e tumura waga ibe da maka wana edufeci maka daga jirana wani zamani yiwu katiyar lokaci ma lokaci na haciciya ya tun umura na waga yiwu wa jami'u ayyami sana efo ba tana fi bakwai yau umurabu amma ban be aji ya yi shawa zulkada zulhijja saguta bu aji ajiniya ya aji da mikatibu selatiya makka wa sifatul irami biha ga kendo na ma wajin irami ja umrana ministi babil gusli min ya ina ja waye banu fona watan zif be zutaina ka kwace to cin jina وما يلبسه بين زافن وما يرم عليه من اللباس بين حرام وبين تفوان وعفن ما يلبسه غاي ede ba te gani bai je zuzuci wa ma ya rumu alai bai na jan ramu yi minan libas ya tufuwa na gai tufuwa na jaki na wa tibe tulare na wa gairi zalika bai na ga kpata kendo dai ji bayani a wani kalhaji kendo dai na ci a gato yake yau umar otu ya na ji kawai fana e ba aji wani to umar a ci ga wa yukrahu takraruha fil amil wahid annahu na waye umra ji wa lobe na a ga wa jin ya lobe man ga annahu mai zaga na abe ke kawai lagun tu mural wajen wadan la sha jima'i ji umurela ne wa ma fi hu? to yana ji da manu bona idza waqa qabla an kidwa yarkani abe ke dai jima'i ga ji faruwa kafi ogun tuni rukuni jiya ajimina ji fahimta ko wa ma fi hu? ga yendro na da alaka bikin kiyan jima'i na ji fahimta ko iwaga ipiya bai al'amari na jibata ya bai to bayani ma to jama'ashin na gari gwargwadon ya karatun ya mini littafi albarka kunna na bu gwargwadon ne gbana soci albarka don bai ga cin na su kufa gan bai yi subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu